بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 27 ga watan juma'a al-akhira jira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da uku ga watan march shekarar miladiya ta 2019 wannan shine majalisi na 60 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al-imamu zainuddin al-iraqi rahmatullahi alaihi malam iraqi ya ce adabu talibul hadith وأخلص النية في طلبك وجد وابدأ بأوالي مصرك وما يهم ثم شد الرحل لغيره ولا تساهل حملا واعمل بما تسمع في الفضائل والشيخ بجده ولا تثاقل عليه تطويلا بحيث يدجو ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياء عن طلب واجتنب كتم السماء فهو لؤم واكتب ما يستفاد عاليا ونازلا ولا ما يستفاد عاليا ونازلا لا كثرة الشيوخ سيتا آطلا ولا ومن يقول إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي فليس من ذا والكتاب والكتابة من سماعه لا تنتخبه تندم وإن يضق حال أن استيعابه لآرف أجاد في انتخابه أو قص أو قصر استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يؤد وعملوا في الأصل إما خطا وعلموا في الأصل إما خطا أو همزتين أو بصاد أو طاء آه ما لن يتشي آداب طالب الحديث لدبا طالب الحديث بين يقام بياني أكن لدبا ما لمن حديث fasli da ya gabata nan kuma zai magana akan ladubban dali wanda dama a can asalin littafin ibn salah shi ma ya magana akan haka a cikin annau thamin wal 20 min alwa'i ulumul hadith a cikin littafin da shi malam din nan yake mai da shi wake wato muqaddima ta malam ibn salah rahmatullahi alaihi malaman hadisi suna ba da muhimmanci wajen koyar da ladabin da ya kamata ɗalibin da zai karanci hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lazimta kusan duk wani littafi da ka dauka cikin littafin musalawul hadith zaka tarar da fasali irin wannan baya ga littafai na musamman da aka ware don yin magana akan mas'aloli ire-iren waɗannan kamar littafin aljami na na na na Imam al-Khatib yayi magana akai sosai kamar Jami'u Bayan Ilmi wa Fadli na Ibn Abdul Barr Namari da ire-iren su ko ta kasida wadda ita musamman ma dan dan irin wannan mas'ala akan ta wadda ita ma alfiya ce alfiya ta al-Imam al-Hakimi wanda aka sani da suna urjuzatul adab asalin sunanta udatul talab bi nazmi manhaji talaqqi fil adab na al-Imam al-Hafiz al-Hakimi baiti dubu ce da saba'in. wani lokaci can baya mala albani na umar gari Allah gafarta mushi ya taɓa mana wasu darussa a cikinta kuma akwai waƙenta ma a nan makarantar na sani waƙenta wanda aka rera littafin ma akwai shi da sharhi a wani malami a nan kusa a ƙasar makka da ya mata sharhi ita alfiyar gaba ɗaya kawai akan falalan ilimi ne daga dubban koyansa ya yana fara ta da faɗinsa bismillahi wahidil muhaimin bismillahi wahidil muhaimin مهيمن المستا المستعان ذي الجلال المؤمن نعم حقيقي فرت بسم السلام الواحد المهيمن المستعان ذو الجلال المؤمن أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائب مقتدرا da da yake fara ta kenan ha inda yake cewa wa badu fal ilmu ajallu matlabi bihi yanalu al mar'u a'la al martabi ya ta dogayen maganganu a kan falalar ilimi darajar kowane ilimi matsayinsa yadda ya kamata a koyi shi da ake hulɗa da malamai da sauransu in Allah ya ba mu dama wata na zaɓi wasu bayanai daga cikinta kasida ce mai daɗi ƙwarai da gaske bilmunasaba idan na samu leƙo ta zan turawa da mutane a cikin grup ɗinmu abin nan ɗin kilif ɗin na waƙe da haka malamai sun ba da muhimmanci ƙwarai da gaske da tattafai da matsaloli a cikin littafan hadisi a cikin littafan musalahu da littafai na musamman da aka ware don bayani a kan ladubban ɗali domin ilimi ba ladabi ne da wani amfani ma'ana kowane fanni na ilimi yana da al'adunsa da ɗabi'unsa da tsare-tsarensa idan babu wannan tsare-tsaren ilimin bai da wani amfani idan mutum bai iya tafiya tare da al'adar wannan ilimin misali lauyoyi likitoci akantoci sojoji kowane fanni na rayuwa suna da wasu ethics ɗinsu da suke gudana a kai idan mutum ya kasa gudana a kan wannan ethics ɗin to ilimin da yake da shi a harka bai da wani amfani abu mafi muhimmanci da shi malam ya fara da ya ce wa akhlisin niyyata fi talabika kai ka tsarkake niyyarka wa akhlisin niyyata ka tsarkake niyyarka fi talabika a wajen neman iliminka ya ƙara da alif wadda ake ce ma aliful itlaq dan a saki wato ma'aunin ya sakata ya wala wa akhlisin niyyata fi talabika to aliful itlaq ce wa judda kai ta kokari kai ta kokari wabda bi awali misrika ka fara da manya manyan abu mafiya girma a cikin garinka abu na farko shine ikhlasun niyya wanda abu ne mai muhimmanci ga kowane aiki da ake nufin lahira da shi ba wai ilimi kawai ba malaman hadisi suna dade suna horon dalibai akan cewa lalle lalle a gyara niyya saboda muhimmancin ta a wajen karban ayyuka duk da yake zaka samu a tarihance an samu malamai da dama suna itirafi akan cewa sanda suka fara koyon karatu ba da niyyar arziki suka fara wannan wata ɗabi'a ce ta ɗan adam a sanda mutum zai fara koyon ilimi galibi abin da ke kai shi ba asalin niyyar lahira ce take kai shi amma abin da ake so kullum suka dinga riyaga kana gyara niyyar ka kullum kana kana yi wa kanka karatun tanashi manya manyan malamai su Imam Ahmad ibn Hanbal su Yahya ibn Ma'inin da makamantansu kamar Ahmad dan Hanbali cewa yake wani abu ne ya ba mu sha'awa kawai muka je muna neman shi daga baya sai Allah ya mai da shi don Allah haka ibn Hazm yake faɗa da ire-iren su suna nan da yawa a sai zahabi yake wani tajiki yana cewa amma yanzu sai ka samu dan tatsitsin ɗalibi kana tambaye shi cewa dan me kake neman ilimi sai ce don Allah yake shi ba zai faɗa wannan gaskiya ba kuma ƙarya yake ina fata mun fahimci wannan da haka wajibi ne ikhlasin niyya akwai hadisi da Imam Abu Dawud ya fitar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama ilman mimma yutaga bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfan janna yawmal qiyamah wannan hadisi ne sai yana da ban tsoro kwarai da gaske wanda ya koyi wani ilimi ilimin da mimma yutaga bihi wajhullah wanda asalin ilimin ana yin shi ne dan neman fuskar Allah wato karatun alkur'ani karatun hadisi karatun ilimin addinin musulunci karatun aƙida da duk ilmomin da asali ana yin su ne don tsira a lahira sai dai mutum kuma ya yi wannan ilimin yusiba bihi araban araban fil hayati dunya dan ya samu wani matsayi dan ya samu wata shiga a cikin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yajid arfan janna ko kanshin aljanna ba zai ji ranar kiyama fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu malamai suka ta wuri cewa ai ko ya shiga aljanna ne ba za a bashi kanshin ba shi ko ya shiga aljanna ba zai dinga jin kanshi ba zai zama daga irin wajen da almajiri suke zama kenan ko kaga almajiri a cikin gida kaga ai ba zai shiga cikin asalin falon da mai gidan yake ake ake wadaka ba yana nan daga daga daga cikin zaure to wai ba wai ba zai shiga aljanna ba ne tawilin malamai ne ba mu ba wai zai shiga aljanna amma shi banda shi a cikin kanshin aljanna zai suna cewa ai saboda nasoshi ilmi da suke cewa duk mai imani zai shiga aljanna kamar sun manta cewa riya shirka ce yin abin lahira don duniya shirka ce Allah ka tsare da aka aka samu malamai da dama suna kwaɗaitar da ɗalibansu da sauran al'umma akan cewa su ilimi don Allah kamar Ibrahim al-Nakhai aka ruwaito daga gare shi kamar da Imam Dari ya fitar a cikin mukaddima ta sunan ɗinsa yana cewa man ta'allama ilman yuridu bihi wajha Allah wad-dar al-akhirah ataahu Allah min al-ilmi ma yahtaju ilayhi wanda ya koyi wani ilimi yake neman abin da ke wurin Allah sai Allah ya bashi ilimin da yake bukata zai same shi Allah zai sauƙaƙa mishi samun ilimi abu isa ka sabi shi kuma yake cewa man talaba hadal ilma lillahi sharufa wasa uda fi duniya wal akhirah wanda ya nemi wannan ilimin don Allah sharufa sai ga yayi daraja wasa uda zai samu tsira fi duniya wal akhirah wa man talabahu wa man lam yatlubhu lillahi wanda bai neme shi don Allah ba khasirar duniya wal akhirah sai asarar duniya da lahira Allah ka tsare al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya fitar da wannan a cikin al-Jami' ɗinsa ibn mubarak aka tambaye shi aka ce Allah shi gafarta malam mani gaugau su wane ne wawaye anaka definition din yace alladina yaktubuna alhaditha wa yata'akkaluna bihi an-nas wanda ke rubuta hadisi kuma su je suna cin abinci da shi wanda ilimin suna hadisi na neman duniya wannan ma yana cikin littafin aljami na Imam al-Khatib amma da dan salama yake cewa man talaba alhaditha li ghayri Allah mukirati wanda ya nemi ilimin hadisi ba don Allah ba sai hadisi ya ja mashi matsala Allah zai mashi ta halala ta hanyar hadisi ya samu matsala abu asimin nabi shi kuma yake cewa man istakhaffa bil hadis istakhaffa bihi al hadis duk wanda ya wulakanta hadisi yin shi da duniya shi ne wulakanta shi ciki shi ma hadisi sai ya wulakanta ka shafi'i shi kuma yake cewa akhsha anna man talaba al ilma bi ghairi niyyatin Allah yantafi yin tafi a ciki ina tsoron wanda ya nemi ilimi ba dan Allah ba ba da niyyar da kyau ba to zai yi wuya ilimin nan ya amfane shi wata rana aka tambayi Abu Am Isma'il ibn Nujayd aka ce da shi Allah shi gafarta malam shi Abu Amr Amin ya tambayi Abu Ja'far ibn Hamdan ya ce Allah gafarta malam wai bi ayyi niyatin aktubul haditha ka bani shawara Allah gafarta malam da wani irin niyya ya kamata in koyi ilimin hadisi kala sai ya ce da shi alastum tarawna anna inda dhikri salihina tanzilur rahma ba ku da kuke cewa ni da ake ambatan mutanen kirki rahama tana sauka ba kala na'am yace fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'asus salihin to manzon Allah shine jagoran salihai wato ka nema dan rahama Allah duk inda ake ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahama Allah tana sauka da ire-iren waɗannan jama'a da dama daga cikin nasoshi wanda suke nuni zuwa ga haɗarin wato riya da kuma alfanuni don Allah a cikin ainihin wato neman ilimi da haka ko da yaushe ka dinga tace niyyarka kana sabunta ta ya zama Allah kake da fata kana so ne ka iya ilimin addini don ka iya bautawa Allah kamar yadda yake don ka fikuta addininka don ka kyautata alaƙarka da Allah subhanahu wa ta'ala wani abu na iya biyo bayan haka to zama dai ba shi kana fata ba wani abun nan koko da ita kanta mujarradin malanta din a ce ka zama malami wanda zaka iya bada wannan ilimin zaka iya tinkarar shi da karantarwa ko da rubutu ko da sharhi wanda za a ji labarin ka zaka yi ma yan bid'a raddi zaka iya fice zaka samu martaba idan ba ita kake nufi ba balantana kuma duk wani abu wanda yake kasa da haka wannan babu shakka jama'a yana da muhimmanci ga kowa a koda yaushe ya dinga tace ne yasa Allah ka samu dace wajudda ko wajidda duka za karanta da wajudda sannan ka yi abin nan wato ka yi ƙwazo ko wajidda ka tsaya ka yi keke da keke shi ne aka samu yahya ibn abin kafirin kamar yadda yake cikin aljami'u na khatibu yake cewa la yustata'u bi rahatil jismi cewa wannan ilimi ba a samun shi da hutun jiki ba a samun shi da wasa sai an sha wahala an sha yunwa an yi tafiye-tafiye an ci wahala sosai da sosai sai an wulaƙanta mutum sai ya fita hayyacinsa sai ya sha sai ya ga ja'iba iri daban-daban ko da karatun boko nan na zamani in ka lura ai ba a samun shi da sauki sai ka fuskanci wulaƙanci da tsautsayi da haɗari tafiye-tafiye wahalar samun admission ga kari uba ga zaluncin malamai wani ya tsane ka saboda yana ganin ka kana yawo da budurwar da yake so kawai zai tsane ka wani malami di ya saka ai ta baka kari uba ba haka suke yi ba wani haka nan kawai ya tsane ka saboda ya ganka dagaggen wani wani daga jin sunanka da irin garin ku dama ya taɓa yin wani matsala da mutanen garin kawai da ya ji sunanka ce kai ce oke ɗan garin ku ne taɓa dannewa ba har ƙwara shi kenan danna ma karewa ba ba ka suke cewa za ka fuskanci tsautsayi iri daban-daban iri daban-daban-daban kafin ka kai labari na duniya ma kenan amma da yake mutane kalla bal tuhibbun al'ajila zaka ga kowa zai jure wa kanshi nasiha ya ce ba komai wannan abin mai wucewa ne shekara hudu ne kawai ba wanda yake guduwa daga university saboda wahalar karatun ya ce kawai ai shi ba zai iya jure wulakancin ba zai zauna ya yi saboda yana sa ran anan kusa akwai falala to da haka wajidda wabda bi awali misrika ka fara da mafiya anan awali abu mafi muhimmanci fil jumla ta wajen karancin isnadi wanda wato manyan malaman garin ka kenan malamai suka ce za a duba nasabar malaman idan akwai malami ba quraishi to da shi ake farawa kafin wanda ba ba quraishi ba da ga bukhari da yazo a littafin ya fara da al-imam al-humaydi abdullahi ibn jubair al-humaydi ya fara kawo hadisin sa saboda ba quraishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qaddimu quraishan wala tu'akhiru duk abai da akwai quraishawa to kusa su gaba kada ku baya da su sannan idan akwai malamin da ya fi shekaru za a gabatar da shi akan wajen koyon karatunsa akan wanda bai kai shi shekaru ba saboda kabbir kabbir idan ilimin su yayi daya zamanin su yayi daya amma wani ya fi shekaru to wanda ya fi shekarun nan shi ya kamata ka fara koyon karatunsa kafin wanda bai kai shekarunsa ba sannan idan wanda yake da isnadi ali wato gajere to sai ka koya abun shi kafin wanda yake da isnadi nazil saboda wannan sunna da aka samu daga sahabbai da tabi'ai da na bayansu wajen neman ulul isnadi mun yi magana akan shi a baya haka ne za a yi ta duba a yi ta gwada waɗannan ma'auran sannan mutum ba zai bar garin su ba da haka yace misrika mutanen garin ba za ka bar garin ka tafi wani gari ba idan akwai ilimin da baka iya ba a garin da haka za ka fara da gara anguwarku alƙaryarku birninku sannan sai ka wuce wani gari ba za ka bar garin da kake ka tafi wani gari ba sannan kuma har ila yau zama a garinku kadai ka ki zuwa wani gari karatu shi ma malamai suna aibata shi shi ma Muhammad ibn Hanbal suna horon dalibai da cewa lalle lalle a tafi yawon duniyar neman ilimi a shiga garuruwa a gamu da malamai kar ka tsaya a iya garin sai dai in a garinku akwai dukkan abin da kake bukata kamar mutanen Madina a lokacin su Imam Malik suna da komai da suke bukata kuma malaman da za su je gurin su din su ko malaman suna nan suna Allah Allah su samu dalilin zuwa Madina su zo su yi aikin haji su yi ziyara su ga Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da haka su sai su zauna suna jiran sai malaman su iso kaga ba wai sun wadatu da malaman garin su bane a saboda sun samu kansu a wani yanayi wanda malaman wasu garuruwa na zuwa garin su da haka sukan je su gamu da su da haka Imam Malik ya gamu da Abu Hanifa ya gamu da irin su Abdul Karim ibn Abdul Mukhalid wanda dukkan su ba mutanen Madina bane duk da yake shi ibn Abdul Mukhalid ya yaudare Imam Malik a can kasar su kasar Iraki da'ifi ne ba a karban hadisin shi da yazo sai ya dinga tasannu har Malik ya kasa gane shi Malik ya dauka wani mutumin arziki ne ya karba hadisin shi almuhim dai shine suna gamuwa da malaman da ke wasu garuruwa idan malaman su zo garin su to haka kai ma a garinku idan malamai suna zuwa garin ko kuma akwai wadatattun malamai komai da ake nema ya wadata to za ka zauna kan karatu a garin shi ne sakawi da kanshi ke cewa hakan ma muka samu kanmu a halin ƙasar da muke ƙasar misra cewa duk malaman duniya gurin malamin mu suke zuwa ibn hajar za ka mu je ko ina ba yace amma da ya rasu dole muka tarsa su zuwa ga mu fita mu je wasu ƙasashe da haka idan idan idan idan kana da abin nan wadatar tafiya wani wuri to wajibi ne ka tafi don ka je ka yi karatu ka tattaro isnadoji ka tattaro fa'idoji da sauransu a zamanin da muke rayuwa an samu wasu dalilai da za su hana mutane tafiye-tafiye kamar yadda a baya ma an taɓa samu akwai tsoro akwai talauci akwai ma wuyatar samun malaman a kusan ko'ina sannan kuma akwai samun kayan naɗa bayanai na zamani waɗanda za su iya kawo maka malaman har ƙofar ɗakinka a kan lantarki ka saurare su ka gansu da sauransu to irin wannan yana iya zama dalili da zaka iya abin nan zaka iya hakura ka zauna a garin ku saboda bakin talauci irin na suhunun wanda suka rasa yadda zasu su je su ga mali irin ko kuma irin wahala da ake cikin nan kana fita sai aikin nafin ɗinka a zo ana neman miliyan takwas ko kuma duk gidan ku babu wanda yake da dubu takwas lafiya ya tashi da kai irin wannan sai ka ga wala ka ce bari ka je karatu a gun wani malami kasar zamfara ba misali kasar zamfara ka ko kasar maiduguri kasar yaki ka je boko haram ko su harbe ka gaban za da ire-iren waɗannan dalilan misali ne muke da dalilai wanda suke aqrab ila hayatin bin rahina to dan haka in aka samu dalili da ya hana mutum babu laifi sai ya hakura da abin da ya samu wama yahum yuhim sai kuma ka ba da muhimmanci da abin da yake da muhimmanci mafi muhimmanci wato shine kamar yadda wannan malamin yake faɗi abu ubaida alƙasar bin sallami kamar da khatibu ya ruwaito a cikin aljami yake cewa man shagala nafsahu bi ghairil muhimmi da'a anhu almuhim wanda ya shigaltar da kanshi da abin da ba shi ne muhimmanci ba mai muhimmancin sai ya kubuce ma akwai abin da an san shi ne ya fi muhimmanci karatun alkur'ani karatun hadisi da wanda suka shafi fiqh da aqida da mu'amala hadisai na kusa-kusa waɗanda kake buƙatar su dole ka fara da su ba za ka tsallake hadisai mafiya muhimmanci ka je kana neman karatu akan hadisai na can daban ba misali baka iya hadisai bulugul maram riyadus salihina baka iya ba sai kai ka je ka ce kai littafin zuhudu na imamu ibnu na ibnu wahab kake so ka koya ko ko littafin zuhudu na na amr dan hanbali ka tsaya tukuna ka koyi ibada kafin ka fara zuhudu ko mun gane kuka ce kai kitabul amwal na zanjawai kake so ka koya islamic economy ko ka ce zaka je kana so ka karanta adabul din wa dunya ko wani littafi can daban ko wani juz'i dake magana akan hadisan shafa akan hofi wani dai wasu masail wanda ba su ne mafiya muhimmanci da haka dole ka fara da masail mafiya muhimmanci su ne hadisan addini hadisan ibada hadisan fiqh hadisan mu'amala hadisan aqida wanda za su gyara maka ayyukanka da imaninka da hulɗarka da Allah subhanahu wataala da sauran halittunsa to shine ma'anan wama yuhimmu da abu mafi muhimmanci dole ka fara da shi da haka malamai sukan fara koyar da ɗalibai abubuwa mafiya muhimmanci karatun alkur'ani da haddace shi da sanin ma'anarsa sannan karatun hadisai waɗanda za a jera littafan gwargwadon muhimmancin kowane littafi gwargwadon wurin zaman shi a jeren giyar da aka dole a fara da misali sahul bukhari da muslim da sauran littafan hadisi wanda suke a kutubu sitar usul da muwadda kafin a tsallaka kan irin watakila musulun imamin ahmad musnad abi dawud al-tayalisi da irin abin nan ma'ajin na abul qasim al-tabarani sai an fara da waɗancan saboda su ne suke ɗauke da asalin abin da kowa ke bukata tun da kan tsarki har zuwa jana'iza da ciniki da gado da aure da saki da bashi da rance da makamantansu abubuwan da kullum ana mu'amala da su thumma shuddar rahala idan ka gama da mutanen garinku a gunsu kuma ka koyi abu mafi muhimmanci sun mashiddar rahala sannan sai kuma ka tashi ka kama hanya ka ɗaura marar tafiya da muka ce lighairi ai lighairi misrika zuwa wani garin daban kisan halin da annabi musa tana daga cikin hujjoji da malamai suke kafa hujja da su akan tafiya da neman ilimi annabi musa Allah ya ba shi labarin cewa akwai wani bawa wanda yake da ilimin da baka da shi ka tafi ka je ka nemi ilimi a gunshi kamar yadda kowa ya sani annabi Musa ya fita ya sha wahalar duniya a wajen neman wannan ilimi sannan ga shi faɗin Allah da yake cewa qarara wa ma kana almu'minu li yanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa yatafaqahu fi ad-din wa liyundiru qawmahum idha raja'u ilayhi bai yiwa musulmai gaba daya su tafi jihadi ko duka gaba daya su tafi kaza wasu su fita jihadi wasu kuma su tafi su nemo ilimi su dawo su dinga karantar da al'ummarsu haka na aikace an samu sahabbai da dama sukan ji hadisi a gun ƴan uwansu sahabbai sannan su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tabi'ai su ji a gun ƴan uwansu tabi'ai su ji su tambayi annabi su su tambayi sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn hajar da ake ba da labari ya yi tafiye-tafiye sosai a neman iliminsa tun kafin shi tun zaman nan da su ci uba su wane ne kowa da ka sani in ka bi tarihin malamai su abu zura su amur dan hambali duka sun yi tafiye-tafiye ba dan kankani ba na neman ilimi ibn hajar haka aka ce ya bar garinsu na kasar misra ya tafi takakkiyar tafiya zuwa kasar falastini don ya tarar da al'imamul ala'i yana zuwa aka ce mashi ai ala'i ya rasu makon da ya gabata sai bai ma karasa garin ba sai ya karya kwana ya koma kuma ya tafi kasar dimashka ya je can ya koyi wasu ilmomi a gun wasu malamai haka ake so mutum ya zama ya ba da himma wajen tafiya garuruwa don neman karatu ba uzuri ba ne idan babu malamai a garin kuka ce shi kenan mu garin ba malamai mun haƙura za ka ji ka tarar da mutane a wani gari inda babu jami'a masu ka tarar mutanen garin sun yi digiri misali yanzu garin soba da makarfi da yakasai da giwa duk wannan garuruwan babu university amma kuma duk mutanen garin za ka je nasu da digirorinsu aina suka samu tafiya suka wani gari suka je suka wani ma ba zai tsaya a abu zaria ba zai tafi sokoto ya tafi yola ya tafi wani har ya tafi ingila don zuwa digiri ba zai ce uzurin shi tunda dai babu a garin mutumin haƙura ko mun gane wata kila misali ka ce to mutanen zaria ba su da uzuri tunda suna da jami'a ko mutanen sokoto ba su da uzuri tun suna da jami'a mutanen kano to mutanen dan battafa da yaka sai da kwankwaso da duka ƙauyukan da ke kewaye da kano ya suke yi su tahowa suke cikin kano ko maiduguri ko jos ko zaria ko ina ne suke su digiri to haka idan garinku ba malaman hadisi babu malamai da suka san ilimin addinin allah ba uzuri ba ne tashi da ka tafi garin da akwai ka je ka koya in ka dawo suka koya mutanen garin ku kawai kinci shi malam ya ci gaba da cewa sun mashuddar rahala sannan sai kuma ka kama hanya li ghairihi wala tasahal hamla kar ka dinga wasa wajen koyon karatu ka ɗauki abin da muhimmanci duk abin da ya kamata ka yi kai ka zo a kan lokaci da ya kamata malami ya saurare ka ana karatu hankalinka na kai komai naka a shirye kar ka yi wani abu da nuna sakaci da wasa irin yadda galibi za ka ga a yanzu a mutane su ana karatu wani na ta murza wayar shi ana karatu wani hankalin shi na can wani waje ko a tv kake kalla waɗannan gidajen tv na sunna da makamantan sai ga kawai babban malami yana ta zabga karatu wani kawai yana gefe can ya dan kishi gida kawai a cikin masallacin yana ta shafa android din shi kawai abin shi yana ta shafawa me yake shafawa wallahu a'lam ko kuma wani ma sai ka ga yana yana mayin chatting haka yara suke yi a cikin university kana kana lecture malami na lecture wasu ma suna gulma shi wani da shi da budurwar shi tana bayan shi yana ga wasu zubugulun malamin nan ke kin sarrafanta da wanki kuwa a cikin chatin aka suna suna ta maka iskanci kai baka sani ba kuma kana ta zuba kana ta ba da formula to wannan shi zaka ga ba su samun albarka ilimi irin su ne zaka ga gaba ɗaya sai a waye gari ba abin da suka iya kofas ga sanan suna aikin zaɓe ba su san komai ba simple arithmetic ba su iya ba sai ka fara tunanin to waye aka yi suka yi graduate duk irin su ne ba sa ba da muhimmanci sanda ake karatu shi sa abin nan malam abin nan yake fada wane ne namanta sunan shi ko ibn mubarak ne yake cewa mallam yasbir ala jafa'i ta'alimi sa'atan sabara ala jafa'i jahali umra duk wanda ya kasa hakuri akan wahalar da ke cikin koyon karatu na ɗan lokaci to zai hakuri akan bala'in da ke cikin jahilci iya rayuwar shi zai haƙuri wataƙila kuma ha'a mako masa to daga idan ka je koyon karatu wala ta sahal kada ka yi wasa hamla da koyon karatu ya zama ka ɗauke shi da muhimmanci yadda mai kasuwanci ke ɗaukan kasuwanci shi da muhimmanci mai aikin gwamnati mai sana'ar hannu kowa ke ɗaukan shi da muhimmanci to kuma duk wanda bai ɗauki abu da muhimmanci ba zai sane shi da muhimmanci yadda za ka ɗauka misali yanzu sana'a ce ake koya ko aikin hannun ko kasuwanci duk wanda baya muhimmanta nashi ba zai ga muhimmancin sa ma'ana ba zai ganshi da kyau ba sai daga baya zai dinga nadama cewa kaza ai suwa na yan ajin mu ne gashi nan sun iya ba mu iya ba wani tare muka fara hada da shi kaji ya zan babban malami yi ban kusan koyo ba saboda sanda yake baka bada muhimmanci kuma Allah bai yi wani mutum wanda yake da kiki huhun ma'ahu wanda zai kasa gane karatu ba kowa yana da basirar da zai iya gane abin da Allah ya huwace mishi amma sai mutum ya ɗauki abin da wasa ya ɗauka a ai tun da malaman suna nan ba komai ko me za a tambaye su ai ba ni ake buƙatar ilimi na yanzu ba kamar ibn abbas yake ba da labari yana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ya ce da wani daga cikin sa'o'insa tashi mu je ga ragowar muhajiru na wal ansar nan suna raye mu je mu koyi ilimi a gunsu sai wannan ya dariya ya ce kai yanzu kana ganin za a waye gari kai a nemi wani abu hannunka Allah ci gaba da sabka kawai shi mutumin da kanshi yake ba da labari ya ce sai da aka waye gari na ga ibnu abbas ya zama babban malami ni kuma ina na inda nake shi bai yi ƙasa a gwiwa ba zuwa yake ya bacci a ƙofar gidan malami aka ce har ƙasa ƙura ta shiga cikin kunnen shi yana kunci har rana ta iso shi idan malamin ya fito ci habawa ne kai da kake kanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da kaman magana ya Allah za ta malam dole in jira ka haka yake biye wa Umar hidima yayi ma Aisha yayi wa Hafsa yayi masu Jabiru har ya samu ilimi shine aka wayi gari aka wayi gari kamar yadda Bukhari ya ruwaito yana cewa ibn abbas ya ce kuntu uqri'u rijalan min al-muhajirina fihim abdurrahman ibn auf yana cikin sahih bukhari na kasance ina biya wa wasu manyan mutane karatu a cikin muhajirai yace daga cikin su akwai abdurrahman dan auf wanda ya daga cikin al-ashara al-mubashir bil janna sannan kuma in kana takama da kuɗi ne attajiri ne baka taba gane da shi kaga zai iya cewa shi babba ne shi sa'an uban ibnu abbas ne shi babban mai kuɗi ne shi babba ne a cikin sahabbai hakim ibn hizam ya je zauna a gaban saurayi matashi mu'azu dan jabal yana koyon karatu sai aka ce kai yanzu wannan ne malaminka sai ce innama ahalaka na takabbur ce girman kai ne dama can ya halaka mu yanzu kuma mun gane bai da amfani sa muka dawo cikin haicin da haka idan ka je koyon ilimi kowane iri ne go ka tsaya ka yi shi da gaske Allah gafarta malamin malam albani rahmatullahi alaihi yana daga cikin wanda zaka ga cewa ɗabi'arsa baya yin wani abu da wasa ko me yake yi da gaske yake hatta yola da ya je karatu sai da ya firgita su tun daga kan na farko tukunna su kansu littafan fannin bokon ma da ya mallaka labirarin makanta ma bai da yin su har ingila yake yake zuwa ya su ko ya aika ko ya siya online sai da ya tara su haka jingim littattafan ita kanta kimiyyar sadarwa sannan kuma yadda yake nazarin hadisi haka yake nazarin su kwana yake a kansu sai a waye gari cikin lokaci kankari ka tare ilimin da za a yi ta mamaki na ka same shi to amma yadda muke yin wasa din nan mu dinga a sharuwan tsuntsaye wani ma ya dinga zuwa wata ne ya zo wata ne bai zo ba in ya zo ma hankalin shi baya kai ko yana bacci saboda ba a riwaya ne yanzu ba in zamanin riwaya ne mafi yawan mu duka zarifai ne ko kuma akalla za a ce masu sakaci masu gafala inda ake wuce sama'u din nan ada saboda as-sama in za a rubuta sai a rubuta an tantance cewa da wane da wane da wane sun zo karatun littafi kaza a gun malam wane tunda aka fara ba su fashi ba wane yana zuwa amma yana yin litti wane yana zuwa amma yazo bacci yake wane yana zuwa amma yana tashi kafin a gama wane kuma yazo amma yaro ne sai a sa mishi hudur kenan shi ba sama ba to kaga mu yanzu ne da kudake tunda akwai corruption da yawa yanzu zaka san yadda zaka yi abokinka ne mai rubuta irin yadda ake rubuta mutane a attendance din nan ko ce da Allah ka rubuta min zan fita wane maza ka aiko mishi da message ka sa su sunana duk yadda ka kai da dabara yanzu kana lecture yara sai su rubuta wa junansu attendance kai gani ma suke haƙƙin su ne haƙƙin su ne ba ma laifi bane ma suke to irin wannan shi sa ga ilimin gaba ɗaya an waye gari gashi nan da yawa available amma babu babu asalin amfanin shi da ake baya canza mutane bai canza musu tunani ko aqida su ko ko yadda suke kallon rayuwa Allah ka samu dace wa'mal bima tasma'u fil fada'il wa'mal kuma ka dinga aiki bima tasma'u da duk abin da ka ji fil fada'il na falaloli yana daga cikin zakka ilimi da abin da ke kiyaye shi kamar da suke faɗa cewa a kiyaye ilimi shine kai aiki da shi ka dinga aiki da shi zaka rike sahabbai da tabi'ai da sauran malamai sun kasance suna haka sahabbai sukan ce ba ma wuce kowace sura sai mun yi aiki da ita duk surar da suka karanta sai sun aiki ta sannan suke wucewa yana daga cikin al'adarsu da haka aiki da karatu yana sa a samu falalarsa imam ahmad ibn hanbal aka ce da ya karanta manzala su ɗari salama ya yi ƙaho ya bawa mai ƙahon dinari shi ma sai da ya ƙaho ya ba da dinari yadda manzala su ɗari salama ya bayar haka imam nawu yana faɗa a cikin abin nan abin nan ɗinsa al'azkar cewa daga cikin abin da malamai suke kwaɗaitarwa shi ne ka karanta wata falala wadda baka taɓa aiki da ita ba to kai kokari kai aiki da ita idan kai aiki da ita wannan zai saka rike kuma ka zama daga cikin mazowa wannan falalar da aka ambata ka zama in ladan da aka ambata ka shiga cikin wanda za su iya samun shi don haka mutane su zama suna da kulawa da duk abin da suka karanta ya tabbata to su aiki da shi bayan da ake cewa da hadisi ana karantawa ne kawai dan ai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk abin da aka karanta na ilimi ya tabbata wanda muhukami ne ana aiki da shi to ka dinga kokari kana aiki da shi wannan zai saka riki ba za ka manta ba ka sani kuma kai aiki da shi wa sheikha bajjilhu malamin ka kuma ka girmama shi wala tafaqali kar ka tsananta mishi kar ka tsananta mishi yadda har zai gaji da kai girmama malamai wani abu ne sananne a cikin addinin musulunci tun farko kasancewa alal aqal bisa dabi'a malamin ka ya girme ka a shekaru kuma ya zo a cikin hadisi na Imam Ahmad manzo Allah yana cewa laysa minna man lam yuwaqqir kabirana baya daga tare da mu wanda bai girmama babba a cikin mu ba binnan malamai sukan ce inna man nasu bi shuyukhi ai mutane daraja su sune malaman su daraja kamar da ake cewa daraja da tana komawa ga iyayensa ko to haka darajar mutum tana komawa ne ga malaman shi duk alfaharin sa malaman sa shi sa yana daga cikin abin da zai baka tsoro idan ka ji wani na kuri cewa shi bai da malami duk garin nan ba shi da malami to wannan alamar tadewa ce na farko tukunna kuma alamar yana tunawa kanshi asiri to ina ya samu ilimin da yake yi yake karantawa kenan kenan dan haye ne kenan sannan ko da a ce da gaske ne alamati nafsil amr ba a garin ya karatu ba ai garin da akwai malamai to waɗannan malamai ya kamata su zama suna da daraja kwatankwacin darajar malamansa kamar da mutum ya ce duk anguwan nan duk garin nan ni ba ni da babana ya mutu da haka bana ganin mutuncin baban kowa lazima haka shine bai san mutuncin baban shi ba domin akwai sa'annin baban shi wataƙila akwai abokansa abokan hulɗarsa akwai wanda suka girma baban shi ma kenan kai babanka kaɗai ka san daraja to baka san darajar babanka ba ma ko mun gane lazimin ka san darajar babanka shine ka san darajar sa'o'insa da abokansa da sauransu to haka lazimin sanin darajar malaminka shine ka daraja duk wani malami ko da bai karantar da kai ba don kaji mutum yana cewa shi bai ba ruwan shi da kowa babu wanda ya koya mai to akwai akwai tangada a cikin wannan tunanin haka malaman hadisi suna girmama malamansu sukan yi musu kusan kace kamar boyi-boyi da bauta tun daga kan sahabbai yadda suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama girmamawa da mutuntawa da yi mishi hidima ga sanan su Anas su Abdullahi dan Umar su Jabiru su wane ne kowa hidima suke wa malaman su sannan abin nan sahabbai haka tabi'ai suka musu hidima suke ganin girman su da darajar su haka nan atba'u tabi'i da suka yi matabi'ai hidima sa'idu dan musayyib aka ce saboda kwarjinin sa ba a iya tambayarsa dalibai suka zo da niyyar za su tambaye shi amma sai musu kwarjin shi su kasa tambaye shi sai abin da ya ce haka imam malik malik kuma ana ce mashi sultanun ne bila sultan sarki ne ba mai sarauta ba ba yi da sarauta ba yi da wato ba shi da beto power na sarauta amma kuma sarki ne saboda yadda ake jin tsoron malik saboda kwarjini na malanta da kuma yadda su salaf suke girmama malamai kuma wannan girmama malaman shine yake bada falalar ilimin kamar da kasan girmama iyaye ke ba da falalar mutunci ga ɗa to haka kuma malami kamar da suke cewa innahu abun wa a'zamu min al-abi malami uba ne kai ya mafi uba haka malamai haka haka malama hadisi suke kallon malami sai ka ga sun yi malaman su hidima wani ya mai da kanshi boyi boyi a gidan malamin shike kai cefa ne shike kaza shike kaza ba sa wasa da yau malaman su hidima kuma ba sa ganin akan cewa duk abin da suka yi malamin sun biya shi to mu yanzu da aka waye gari mutane suna ma neman gazawan malami ne tun ana karatun wani Allah Allah yake kai wani kuskure na nahu ya je ba da labari cewa ai malamin ma kaza kaza kaza umma bai mata maka da kai baya a nan cikin makarantar ba ko ya kwashi da taban shi ya tabe ce ya ma fasa ko kuma wani ma wai duk karatun da ka koya mishi ran da kuka saba akan wata mas'ala ta siyasa sai je duk susuwan kawai sai goge duk susuwan malam wani sai je diya goge ce ba ruwa na da shi ai ba malamin Allah bane haka fa aka dalibai ba suke jama'a yanzu wannan irin bala'i da me ya kama duk inda ka je garuruwan mu nan musulman arewa da sauransu zaka tarar da irin waɗannan matsalolin kuma zaka gansu har akan Facebook da Twitter da wane ne dalibai suna wa malamai habaici suna musu bita da kulli suna musu sharri suna tona musu asiri abinda kaddara ko da gaske ne malamin yana da wani mummunan asiri da ka sani me amfanin ka tona shi ha akan Facebook Allah da ya ɓoye asittir da ya ɓoye yana da hikimar ta sa ya ɓoye me yasa Allah ya maida annabawa ma'asumai saboda ya zama suna da clean abin nan background clean sheet wanda mutum ba zai iya aibata sai ce ai su ma suna yin kaza ba sai dai ya bi ko kuma kafircin shi ana shi to haka sai Allah da ya ba malamai aikin annabawa su ma sai yake rufa musu irin wannan asirin gwargwadon hali ba ba sa yin laifi ba amma sai ga Allah ya rufa musu asiri saboda abin da suke koyarwa na ilimi da addinin Allah ya samu karbuwa ko mun gani domin aka san su da wani aibi aka san malam wani mai yin kaza ne ko mai barna iri kaza ne ko mai hali mummuna iri kaza ne ko maras mutunci ne iri kaza to kaga wannan ilimin ya lalace asarar ta koma ga addini ba ta tsaya a kan kanshi ba to kai kuma wani wanda ya san wannan sirrin sai ka gano facebook yana cewa wallahi sai ya tona wa duk malaman gari kaza asiri to kaga wannan dan iska ne kawai jama'a ba dalibi bane akwai wanda suka samu kasa cikin wannan rudanin to kuma ran da Allah ya ga dama tona wani malami asiri tona mishi wannan kuma ai ma akwai hikimarta amma kai ka ce zaka dauki dawainiyar tona wani ba ma malami ba kowane irin mutum ne asirin wani laifi da yawa Allah ko kai yawaka yayi maka to ka jira kai kuma abin da Allah zai maka man satara mu'minan satarahu Allah wa man fadaha mu'minan fadahu Allah ala ru'usil awwalin wal akhirin haka haka manzo Allah ya ce wanda ya tona wani musulmi asiri to shi kuma Allah zai tona mishi a gaban duniyar farko da ta ƙarshe amma za ka ga irin wannan shine shine mugun halin da muke rayuwa a ciki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un imam an-nawawi yake fada a cikin at-tibyan yace sun kasance suna dalibai har sadaka suke suna tawassuli cewa Allah ka karka bari mu ga aibin malaman mu domin idan kaga aibin ba za ka iya sakin jiki ka koyi ilimin ba da haka jama'a wajibi ne a girma malami da gaskiya girma malami akwai yi masa addu'a in yana raye ko bayan ya rasu da Allah ya ji kansa da girmama shi da girmama bayansa da ba shi uzuri akan wani laifuka ko kurakurai da ka samu da shi da kuma haƙuri akan jafa'insa akwai malamin da tabbas a ɗabi'ance yana da mugun hali wani hadduka yake irin su shu'uba irin shu'uba irin wani mai wuya hali ne irin su a'amash karanta littafin sharfu ashabil hadith haka ne gare shi da yake tuna wa dalibai dan su dan kawai ya ci mutane ya kore su wasu dalibai suka yi suka ba karan guba ya ce mutu hazan makoki yau karan yana kuka cewa sun kashe manya amur bil ma'ruf yana anil munkar to kaga irin wannan malaman kuma duk da haka haka ake bin su da duk wannan mugun halin ana ana ana koyon karatun su maliku ya taba sa an yi mahisham ibnu ammar malamin kira din nan maliku ya taba sa a mushi bulala saboda ya zo makarantar maliku ya shigo babu izini wani dalibi kamar da ake bada labari duk da yake an ce alqanabi ne wallahu alam amma zahabi ya taba ba game da ingancin kisa ya taba zuwa gari gari gun shu'uba yana so ya koyi hadisi sai zo da irin zalakan nan yana zuwa kawai ya tarar da gida a buɗe an riga an tashi a majalisi kawai sai ya shiga yana shiga ya tarar da shu'uba yana fitsari aka ce yana rike da azzakarinsa yana sarki kawai sai ya ce algatu malam na ga ku koya min karatu ne ba ka ganin halin nake ce ka taimaka min malam ni dai karatun nan nake so ka koya min da ya matsa mai kawai sai ya ja isnadi ya ba shi hadisi idan lam tastahi fasna ma tashau yace kuma wallahi la uhadithuka bi ghairi hada wala uhadisu qauman anta wahidun minhum bazan ƙara maka wani hadisi ban ba wannan hadisin yana nuni zuwa ga mugun halin dalibin ko idan lam tastahi fasna ma tashau yace kuma bazan ƙara baka bazan ƙara kora a wata makaranta ba indai kana ciki da aka shuba idan ya shigo ya ganshi sai yace babu karatu yau sai an fita da shi ya hana shi hadisin shi amma a ce kissa tana da matsalar isnadi wallahu alam akwai irin wannan labaran da dama da suka faru wanda suke nuni zuwa ga wani yau wani malami rashin kunya shi kuma ya ɗau mataki a kansa ya haibu ma'in da ahmad ibn hanbali da shi da wani ɗalibi na manta sunan na uku sun taɓa zuwa shi ya ɗan ma'in ka san mutum ne wanda yake mai shi ma mara sauƙin sha'ani sai suka ce za su je su ma abin nan alfadlumun dukai akwai wani abu da ɗalibai suke a lokacin sai su dinga jarabta ka za su zo da hadisai su su caccakuɗa hadisanka da wanda ba naka ba su ga za ka iya ganewa don su san ingancinka da rashin ingancin sai ce ya kamata mu jini masu fadar da kai wannan abu amadu amadu ya ce a'a mu rabu da shi shi ma da amadu amadu irin mutanen nan ne na tsatsu wanda ba su da matsala to amma ya haɗan ma'ina abokin shi ne ya tashi suka tafi da shi da ɗaya suna zuwa aka fara biya wa malamin hadisi ana ta biyawa yana amsawa yana sharhi bai fahimci makarƙashi ba sai da aka yi nisa sai ce oke kai ya ce ma ɗayan kai na san yaro ne ƙarami jawo ka akai ba matsalar ka bace wannan kai kuma abin hanbal na san halinka na san mutumin kirki wannan shi ne ɗan kaza-kaza da ya kawo wannan aka ce da ya hambare shi sai da ya wurga shi kwata ya zazzage shi ya ce karka ƙara zuwa nan gida shi kuma ya ce to aini wannan ba da kama ya nuna mana tabbacin hadisanka tunda haka iya gane su haka ya fushi haka na sama abin da nake so ya tashi ya karka da gidan shi ya wanke kwata shi ya wuce to za ka ga irin wannan yakan faru ɗabi'a ce amma dai abinda ake so ka ƙoƙari ka koya kanka ladabi da malamai wa shekha bajjilhu ka girmama malami a duk abin da ya zama bai saba wa shari'a ba inna mata'atu fil ma'ruf banda durkusu banda abin nan ka mai da shi kamar wani karamin Allah baka baka haura maganarsa ta saba wa ta Allah ko kuma ka mai da shi mahallin kauna da gaba da mutane shine shine shine ma'auninka na kauna da gaba baka girmama malami girmamawa mai kyau sannan kuma ka nemi ladan ka a wurin Allah da wannan girmamawa sannan kai ma shine Allah zai baka nasibi yadda Hausa suke cewa wanda bi ba abin shi in baka yi mai na gaba da kai biyayya ba na ƙasa da kai ba su maka biyayya ba to yanzu an yi zamanin da kai kai biyayya ma amma ba a maka ba to ina kuma ga wanda bai yi ba yanzu irin iskancin da alamai suke a cikin university mun yi wa malaman mu haka ne ba mu musu haka ba amma iskanci iri daban-daban wani lokaci sai ka shafa idan ka toka kai rashin mutuncin da kai ma zaka zo kana nadama sannan zaka zauna lafiya da shi sai ka sai kai sai kai rashin mutuncin da za a yi ta labari a ce wani bai da imani to shine zaka zauna lafiya da shi a gari gari za a ji ana labarin ka cewa baka da imani in ba haka ba wallahi ba za ka zauna lafiya da su to kaga kai baka malaman ka haka ba amma sun suna maka ina kuma ga wanda yayin malaman shi irin wannan rashin mutunci ma'ana su wannan dabakar su jira ta su ta su abin nan din karra din nasu zamanin ko Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wala tusaqil karkan tsananta mishi ka matsa mishi sa'ad da watakila alaihi tatwilan kana mai wuce makaɗi da rawa kana mai wuce makaɗi da rawa har bihaisu yad jaru har ya gaji da kai ya gaji da kai ya ce kai da Allah tashi ko ya ce kai gundari ne ko kaza kaza kaza wannan Isma'il ibn Abi Khalid ake bada labari aka ce kana Isma'il ibn Abi Khalid min ahsanin nas khulqan falam yazalu bihi hatta sa'a khuluquhu haka khatibu ya kawo a cikin aljami Isma'il ibn Abi Khalid mutum ne mai saukin hali kowa yazo ya tarbe shi ya ba su masauki su dona su yi karatu wasu ya dinga kawo mai abinci daga dinga kawo musu abinci ma daga gidan shi ya ce mutane ba su gushe ba ɗalibai suna ta mashi mugun abu hatta sa a kulku shi ne yara abin da ke kwatance yanzu har sai da halin shi ya lalace ya zama shi ma mugu mara mutunci ana labarin shi so da za su taken advantage sun ganka shuru shuru sai mutum ya buga maka waya karfe karfe ɗaya na dare ka ji rurin waya kana miƙe akwai sai ce maka da Allah malam aya kaza wai a wace sura take ne ko ce wallahi dama malam muna samu wata matsala da matata ce nace bari sai dare yayin kira ka an fi samun nutsuwa yi maka wata tambaya wata useless tambaya za ka ga malamin da ya sa abin da yake bai barin waya shago dan dare tai in dare sai sai ka sata a silent ko ka saka ta ma a fly mode ma kawai ka ci gaba da baccin ka in ba ka ba ni wani lokaci wallahi sai ne kwana uku ya ta tana kashe musamman tsakanin juma'a asabar lahadi kashe waya ta kawai nake saboda kana cikin nazari ko kana wani meeting ko kana wani abu da zai amfane ka wani zai kira ka kawai takura ma mutane kuma ba sa karɓar uzuri kwata-kwata ta garin ba ma malaman ba ne haka mara albani sanda ya kira yake za ka samu waya shi sai ya kashe ta ma ya wurgar da ita ma ya rasa ma inda take saboda in ka dai mata ba za ka yi abin da ya kamata ba to irin wannan tajjir ɗin da ɗalibai suke jama'a ba kyau su za su dinga malami abin da suke mishi har ya zama yadda yake hatta shi amash an ba da labarin cewa dalibai ne suka dinga maɗa mashi sai su akwai lokacin da dalibai suke mai za su tare shi har su hana shi jin numfashi ma'ana har ya nemi ya suffocating ya rasa wurin da ya sha iska sun yi cincirundu a kan shi to ina irin wannan jaraba haka sabai ba sa wa annaba haka ba sa yin haka kuma da su ake koyi wajen ya ake mu'amalantar malami wala takun wala takun yamna'uka takabbur kar ka sake ka bari girman kai ya hana ka shi ne kawai da ke ga muku ɗabda cewa suna faɗan cewa mallam ya tamil zalla ta'alimi sa'atan da hitamala zalla aljahali umra wanda ya kasa jura wulaƙancin koyon karatu na lokaci kankani to zai koyi karatu zai ko jura wulaƙancin jahilci tsawon rayuwarsa takabburi kada ya hana ka koyon karatu a gun wanda bai kai ka daraja ba a shekaru ko a ilimi ko a nasaba ko a wayewa kar ya hana ka manzala sallallahu alaihi wasallam shine dai karke ko to manzala sallallahu alaihi wasallam ya taba sauraron karatu a gurin ubayy dan ka'ab ya taba sauraron karatu a gurin abdullahi dan mas'ud su da kansu da suka ce ya manzo Allah yanzu mu zaka yace ina so in ji shi daga wani karanta mana alqur'ani in saurara kaga iyakar daraja kenan karke ga baki da amma ya sauko da kanshi ko ba wai bukatar abin yake ba a'a dan koya mana ladabi ne mu ba wai abin da bai iya ba ne da haka aka ce salaf suna yin wani abu sukan koyi karatu a gun wanda yake ƙasa da su don su samu shi ƙwarin gwiwa don su yi encouraging ɗinsa ko da abin da suka iya ne imam bukhari yake cewa mutum bai taɓa zama malami har sai ya koyi karatu a gun na sama da kai na ƙasa da kai da tsaranka kuma koya agun na ƙasa da kai yana nuni zuwa ga tawali'unka bayan ka koya kuma a gaba ka ƙi ba da labarin cewa wane malaminka ba ne alimamu zahabi a cikin littafin shi al-mu'jamul muqtasid bi har mata sai da ya kawo mata wajen guda saba'in duka malaman shi ya kawo mutane iri daban-daban wani ma zaka ga baitin waka kwaya daya ya koya imamu imamu zahabi amma ya ce wani malami na ne bai boye ba daga zaka zaka wurgar da girman kai wuri guda bukhari har yayi babi akan haka cewa babin da ke nuni zuwa ga munin girman kai a cikin kitabul ilm wajen hana ilimi larabawa sukan ce almiman la yata'allaman masu suna guda biyu da ya fara da mimun ba sa iya koyon karatu almustahi wal mutakabbir mai jin kunya da wanda yake mai girman kai kaga ya ambata mana girman kai ga kuma awul haya ko kuma kunya kar kunya ta hana ka koyon karatu shine kamar wancan na Abdullahi Abdurrahman dan Auf da muka ji cewa Ibnu Abbas ya wayi gari ya zama malamin shi Abdurrahman dan Auf jama'a wanda babban sahabi ne cikin manyan sahabbai Ibnu Abbas har annabi ya mutu bai balaga ba shekarar shi 14 manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam amma ya koyi karatu a hannunsa hakim ibn hizam na daga cikin dattawan qurayshawa dattawan qurayshawa wanda tun kafin musulunci sune dattawan gari amma ya koyi karatu a gun mu'azu wanda mu'azu har ya rasu shekarar 33 sanda ya rasu ma to kuda a ƙarshen shekarar mu'azu ne a duniya ya koyi karatun ka gari a gun yaro ne sa'an dan sa to kada wannan ya hana ka an talabi kada ya hana ka koyan karatu shi sa suke cewa daga cikin tarbiyyar da ake wa ɗalibai na farko tukuna kar ka zama ɗan gayu ka zama wato kai ba ɗan gayu ba ne domin ɗan gayu ya fi kama da wanda zai ji girman kai za ka iya zama a ƙasa za ka iya tafiya a ƙafa za ka iya babu takalmi za ka iya wuni da yunwa za ka iya wuni ba kama taji kanka ba diganka babu babu karin guga duk wannan kar ka sa wa kanka duk wannan irin abin nan abin nan ɗayyibat hayatun duniya ɗin nan kasu dame ka tukuna ka saba da yunwa ka saba da wahala su a da yadda ake musu aljihun riga hannun riga katoto suna tafiya da kisra ne kisra yanzu kamar ka ce kanzo busasshen kanzo din nan shi suke sakawa busasshen gurasa a cikin aljihun riga kamar yadda zaka samu misali a ce gyada ta naira 50 ta zaka wuni kana kana kana dan afawa haka an jima ka dan ka ci kwara biyu da haka suke wuni in sun samu ruwa su sha an ba su samu ba su haƙura sai zama mutum ya saba da duk wata wahalar duniya to in ka saba da wannan wahalar man yahun yaskurul hawanu alayhi ma bi maitin ma bi maitin ma bi jurhin bi maitin ilamu idan ka kai dauki wulakanci to duk abin da aka maka ma babu komai yanzu kamar almajiri duk wulakancin da aka mishi ya riga ya ya sa waran shi cewa ya jura wulakanci za a bashi kanzo za a bashi wanda yara suka ci za a bashi wanda ya kwana duka bai damu ba to sai ka sawa kanka irin wannan kaskancin a rayuwa cewa kai ba kowan komai bane so shine ilimi zai maka saukin koyo zaka samu saukin yadda zaka ainihin wato koye shi awul haya am talabi wajtanibi katma samai ka kuma guje ma boyewa abinda ka samu na ilimi fa huwa luqmun abin zargi ne nan masaloli ne guda biyu ko uku anan na farko tukunna ilimin ka boye shi ka kibayarwa to zai zai dashi za a neme shi za a rasa shi sannan na biyu kuma suna yin wani rashin mutunci shine mutum in ya san wani malami to ba zai ga kowa akwai malamin ba sai koya sunan malamin shi kadai ya san wannan malamin ko wannan juz'in ya samu wani karatu yana koye da shi wannan ma mugun hali ne ba zai ce akwai malami kaza ko akwai juz'i kaza ba ba zai kowa ishara ba kamar yadda yanzu ake idan mutum ya samu wani littafi ya siya sai ya koye shi kadai yake da shi ba wanda yake littafin duk garin mala albani namu Allah gafarta mai yake ba mu labari ya je makka yana sayar littattafai in ya ga littafi duk inda ya ga wani malami sai ce mu je wuri kaza ka sayi littafi kaza sai wani malami ya ce mushi ya kace gaggaya mutane haka ai koyewa ake yi malamin alu suna ba shi ai koyewa ake ba a bari kowa ya sani wai dan awaye gari ka gade kake da wannan ilimi to wannan ya saba wa manhaji na na alu sunna kuma hanya ce ta tabewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi ainihin wato tankiya ga irin wannan boyewan da cewa man katama ilman ya alamuhu uljima yawmal qiyamati bil jaminar wanda ya koyi wani ilimi da ya sani ranar alkiyama za a sa mishi linzamin gidan wuta ne linzamin wuta ba a sa mishi a tafi da shi Imam Abu Dawud ya rawaito shi sai hadisi ne man katama ilman ya alamuhu uljima yawmal qiyamati bil jaminar to daga daga cikin koyi ilimi akwai koyi littafi ko ka shiga labirari ka gwani tafi ka karanta sai ka saƙa shi a wani wurin da ba wanda zai samu sai kai ko ka yage takardun duk wannan barna ce ko kuma ka san wani malami to ba ka san kowa ya san shi tunda ya goge zai koya ma kaza ka fito cewa ka fi kowa iyawa duk wannan yana nuni zuwa ga mummunar manufa game da ilimi amma ilimi so ake kowa ya fajjare shi irin abin da malam albani yake yi da wanda mutane suke zargin shi yanzu kowa ya zo ya kama in yazo yana koyar da ku zai baje mas'ala ya faɗi duk references ɗin littafi kaza littafi kaza da malaman kasan nan ba sa yi ai za su ce wai an yi haka za ku samu abin arha to da suka ga mala albani ya kawo wannan yayin shikenan kowa sai ya karba wannan kuma shine tsarin gaskiya in kana kan tiltafin koda sai dan hudu haka zaka ji suna cewa wa fil madkhali wa fil wa fi sahihi wa fi kaza wa fi kaza suna ambata balantana kuma malamai irin su na da su ibnu hajarin su zahabi su shaukani su suyuti zaka ji duk maganganun su suna tsadan inda za a samu maganganun to da malaman kasar nan ba su so suna faɗan haka wanda shi ma ba abin ba abin alheri bane kar ka boye ma ‘yan uwanka ɗalibai wani malami da ka gano ko ka gamu da shi ko wani juz'i da ka samu ko wani littafi ko yanzu a zamanance a ce ko wani kaset ko wata abin nan fa'ida kar ka ɓoye ta ka batta kowa ya samu don ilimi na Allah ne siffa Allah ne kar ka yi tikarinsa wasu ta bi katmas sama'i a cikin sharhin nan ya kawo maganganu da dama waɗanda suke nuni zuwa ga hani akan haka da kuma nuni zuwa ga duk wanda ya haka karshe za ka ga shi ne zai waye gari ba za a ji labarin shi don misali yaya za a yi a ce kai da kake so ka zama malami ko kake so ka amfanar idan ka ɓoye ya za a san kana da shi ya za a san kana da ilimi kuɗi ne za ka so ka ɓoye kada kowa ya sani saboda ka a takura ma a dame ka ko shi ma mugun hali ne a yi amma dai ya fi sauƙi game da fiye da ilimi masu kuɗi ba haka suke ba su ɓoye ba su bari a ga abin nan ɗinsu alat ɗin menene balance ɗinsu ko ba su so a san hanyoyin samunsu ba su so a san riban nawa suke ci suna ta ɓoɓɓoyewa saboda kuɗi al'aura ne to amma shi ilimi ba a mashi wannan wanda duk ya ɓoye abu na farko shine za ka manta ko da karantarwa ce ka daina saboda an baka haushi ko saboda ka samu kuɗi ka zama attajiri ka zama ɗan siyasa ka daina karantarwa ba lokaci kankani za ka manta umar dan abdulaziz haka yake cewa wata rana wani malami in ba na manta ba ya zo wajen shi ko zuhuri ne tun ma kafin ya zama halifa ya zama dai minista a lokacin ya zo ya karanta hadisai ta karanta hadisai sai fashe da kuka ya ce wannan karatun duk mun iya shi wallahi ce amma harka sarauta ta sa duk mun manta duk mun iya wannan karatun to haka haka abin yake a aikace Allah shi kyauta yace fa huwa lu'mun abin zargi ne boye as-sama' ka ɓoye sama'u ɗinka ka ɓoye hadisan da ka ji ka ƙi barin kowa ya samu ya ce wannan abin zargi ne waktub ka rubuta ma tastafidu aliyan wa nazila duk fa'idar da ka samu ta sama ko ta ƙasa aliyan agun manyan malamai ne wanda suke na sama wa nazila ko a ƙasa ne agun malamai na baya-baya duka dinga rubutawa matastafidu ka rubuta saboda rubutu yana kiyaye ilimi bayan koda ka haddace kamar yadda isi imamu ahmad ibn hanbal suka yi da irin su yahya ibn ma'inin su shu'uba sun haddace riwayas amma kuma suna rubutawa saboda suke cewa kada kwakwalwa ta ha'ince mu kuma kamar abu zur'a duk ilimin abu zur'a da irin yadda yake shakundum baya yadda ka ruwaici abu a wurin shi idan yana karantawa da ka a wurin muzakara ya ce ku bari in karanta muku daga littafi na kuma sai karanta daga littafin a ga babu bambanci ba sa ba da karatu da ka sun fi so su bayar da rubutu saboda rubutu ya fi kiyayewa to haka ake so komai ka samu na fa'ida idan kana koyon karatu karka zauna kawai haka galala kamar kabin sulma suna zuwa ne da takaddunsu suna zuwa ne da alƙalminsu da tawadarsu tawada ma har ya zama in kana da ita mai yawa to sai ka yi za ka yi abokai da yawa wanda yake da ƙaton kurtun tawada zai zama yana da mutane saboda yana da kayan aiki kenan suka rubuta akan komai imamu sam'ani ya ba da labari ma a cikin adabul imla'i wal istimla cewa wata rana wani yayi rubutu a cikin kafar dan uwan shi takaddar shi ta kare ya rasa inda zai rubutu wani na gaban shi kawai ya ga ya saki kafar shi haka kawai sai ya ci garuta a cikin kafa shi kuma wani san ya ji kafar shi tana waiwayi bai waiga ba dan kai ya rasa wata fa'ida sai da aka gama wanda ya ci mishi Allah na dan aje wasu bayanai a nan barin san wata gadda an kwabi to haka suke suna da suna suna da muhimmantar da komai wajen wajen karatu na iya tana da ɗalibai za ka ga hatta kadin da ke jikin notice board suke cirewa da gindirar su ake rubutu a jikin shi lokacin takarda na da wahala duk abin da mutum ya samu zai rubutu a jiki fawa'idu kuma wannan fa'idojin da su za ka tara abin da kai ma zai zama naka in ba ka bautan ta kubuce maka ba za ka sake jinta ba ta ɓata kenan kuma ba za ka har shi malamin da ya faɗa sai ka ga ya kasa tunowa ibnu hajirin annukat alabni salah irin wannan fa'idoji ne da ya dinga rubutawa sa'ad da malamin su iraki ke koya musu littafin ibnu salahi daga baya da ya zama ibnu hajar da ka sani sai ya ɗauko ya gyara ya gyara ya ƙara na shi ya fitar da mutafi mujalladi biyu kawai fa'idojin da yake kwafewa idan malamin yana bayani yana bayani da haka karkai wasa da fa'idoji wanda za a faɗa fa'idar ta shafi tarihi ne loga ne wani abu na ƙa'idar ilimi wani abu na musala wani abu na usul fiqhi wani abu duk da yanda ka ji shi kamar sabo ko ka ji cewa kana da buƙatar zaka yi mutaba'arsa ko zaka nemi ƙarin bayani akai ko ka ji cewa wannan yana da amfani abin da ya burge ka sai ka rubuta ma tastafidu aliyan wa nazila la kathrata shuyukhi karka ce wai bari ka rubuta kawai kana neman yawan malamai a ce ai ka jugun wani ai ka jugun wani sitan atila wanda wannan wani abu ne wanda san aji labarin cewa malamanka suna da yawa to wannan an yi watsi da shi ba abin nema ba ne ba asali yawan malaman ba shi ne abin nema ba duk da yake an samu malamai wanda suke da yawan malamai kuma ana ba da labarinsu wanda suke malamansu sun wuce mutum dubu irin su abu dawo da kayanis irin su al'imamu sauri irin abdullahi dan mubarak irin imamu bukhari irin ibnu manda irin ibnu adi irin al'imamu abul qasim tabarani ibnu asakir ne dimashki al'imamu zahabi irin al'imamu shi kanshi ibnu hajar irin shi kanshi abin nan izudin dan abdulsalam al-dirzali ad-dimyati ana lissafa su malamai da dama waɗanda sun ji karatu a gun sama da malami dubu wannan yana nuna tsaba hirs ne akan ilimi da kuma yadda suka kokarin tattara abubuwa da dama kafin su tace su to idan ka samu haka babu laifi amma kai zama kai kana caccanza malamai ne kawai dan kai yawan malamai abinda suke nufi kenan ka je nan tsugul ka dan koya ka tsallaka can ka koya ka tsallaka can ka koya a rasa kai dan ina ne a amma idan ka gama da malami wane ka samu wani ka je gari kaza ka gamu da wane wane ma ka gamu da shi bayan mujarradin kawai ka bar wannan ka koma can ka bar wannan ka koma can irin da ga iyaye suna ma yara yanzu sai ga yaro kwaya daya bai gama sakandare ba amma ya makanta wajen guda takwas yayi primary 1 a makaranta kaza an cire shi an ce akwai masu duka can sun fi iya turanci an mai da shi bayan kwana biyu a ce ai turancin nasu ma ba haka ake so ba sake mai da shi primary 3 a basic a wacece suna iri daban-daban merit basic standard wane ne suna iri daban-daban kafin ya gama primary ya makaranta takwas da aka duk an ruɗa shi bai san wane ne malamin da zai dogara da shi saba ya koyi karatu a gunshi ba ko iyaye sun ƙosa sai yayin sun iya turanci haka a sashi a sakandare nan a cire shi a koma da shi nan suka ji yaro yana maka da safin ya makaranta wajen dozin biyu kafin ya gama sakandare wata wata uku yayi wata shekara daya wata wata shida to ba a san irin wannan amma idan bayan ka gama da ilimin wannan ne ka koma na wancan ka gama da na wannan ka koma na wancan to babu laifi wa man yaqul idza katabta qammishi thumma idza rawaitahu fafattish wa man yaqul wanda ko ice wanda ya faɗi wannan magana shine Abu Hatim Rabi yace idza katabta qammishi in ka zo koyan hadisi ka koyi kowai duk ilimin da zaka koya kar kai wasa da shi kar ka zaba ka koyi duk karatun da za a koya maka shine ma'anan qammishi thumma idza rawaitahu fafattish amma idan ka zo bayarwa to sai ka tace wanne ne ya kamata ka bayar wanne ne ya inganta wanne ne mai kyau wanne ne ba mai kyau ba shine abin da su bukhari din suka yi da su ahmad ibn hanbal da su birzani da suka dinga tara riwayan malamai da yawa idan sun bi bayarwa kuma amma amma idza rawaitahu fafattishi to nan ba duka duk abin da suka ji za su bayar ba kafa bil mar'i isman ayu hadisi bi kulli ma sami'a zaka ji an ce wannan da riwaya dubu talatin kamar yanzu bukhari daga cikin riwayoyi dubu arba'in ya cire sayul bukhari riwaya dubu bakwai da wani abu to kaga ya watsar da sauran kenan shine aka samu wasu ƴan ƙauye suke cewa wai bola ce waɗannan ba su san me suke faɗa ba wasu jahilai ne a cikin rigan malamai ina fata mun gane wannan to idza rawaita hu fa fattishi in ka zo bayarwa to sai ka tace me zaka bayar amma wajen koya kada ka dinga ɗauki ɗaiɗai sai wanda kake so sai inda ka ga dama a'a komai ka koya falaisa min za ba wai yana nufin wancan abin kasartu shuyukh din can ba ba shi ake nufi ba da da suka ce idza katabta qammishi wa idza idza rawaitahu fafattishi ba wancan abin ake nufi na mujarradi kasartu shuyukh ba yace wal kitaba ko wal kitabu zaka iya karanta shi a haka in ka karanta wal kitaba ya zama ishtigari kenan was samaa banainaha to haka wal kitaba tammimi sama'ahu din littafi in ka fara koyansa ka koye shi duka karka dinga dauki daidai la tantakhibhu karka dinga zaban babukan da kake so da hadisan da kake so tandami zaka yi nadama idan kai irin haka Allah ji kamala albani namu sai ka ji yana cewa wai sai mutum ya zo ya tare ka da bulugul maram din shi yana maka daidai rabin wani hadisi hadisin ma rabin ne kawai iya daidai inda bai gane ba kawai ne yake so ka gaya mashi kalma uku kuma daga nan mukabala zai wuce bai iya bayan ba bai iya gaban ba duk ba da mushi bane a daidai nan ne Allah za ta malam dama wani dan wuri ne kawai ya makale a kaka damu da farkon kura za ka san ce kaka damu da farkon daidai iya nan kawai haka dalibai suke su suke zaben daidai hadisan da suke so da littafan sai mutum ya zo maka ya ce nazo ina so ka koya mu littafi kaza ko kuma a cikin littafin shi irin wannan ga wurin da kawai yake so sai mutum ya bugo ma waya ko ya maka message da Allah yana son kasa din mala albani nan ba kaza a cikin silsila kaza ba ka suke yi ba wani wanda hala aka yanko aka yaji wata magana ta burge shi to wannan kasa din kawai yake so sharhu sunna da Allah wannan na nawa ne an ce na 17 yanzu da Allah shi kadai yake so to wannan shine intikab din da bai da amfani ba neman ilimi bane wannan zaka fara ne daga farko har ƙarshe inda aka dire shi ne ke cewa falaisa za walkitaba ko walkitabu tammimi sama'ahu la tantakhidhu tandali karka ce zaka dinga zaba zaka yi nadama idan kai haka zaka ga hasa bai wani ana cikin karanta hadisi yace sai aka zo aka ce mishi mene aka ce raƙumin shi da ya canya ya warware daga abin nan dinsa ko daga iqal dinsa yace na tashi na je na tare shi yace nayi nadama wannan tashin gara a ce na zauna a wurin nan ya fi mana da na tashi na samu raƙuma dubu raƙuma ɗari a nan za ka ba a san tashi a makaranta ba a gama ba ko ana yi hankalinka na wani waje ballantana kuma a ce sai ka dinga zaɓa sai in darasi akan kaza ne kai shi kake so in ba a kai ba ne ni ba na san wannan karatun ni gaskiya ga abin da ke so ba ka san wanda zai maka amfani ba ba ka sani ba yan kasuwa ai ba sa yin haka duk abin da suka san zai amfani su siyowa suke su siyar har yanzu ma sai an zaka ga yan kasuwa yanzu an waye gari ba za a ce kawai wani ai harkar shi kawai gero ne shi dan awo bane yana awo kuma yana siyo man shafawa in ya gani zai siyo in ya je kasuwa kasuwar shanu zai saro shanu ya taho da su in ya ji labarin za a sai da gida shi dillali ne wato duk kasuwancin da zai samu abin nan riba a ciki yana yi yana yin electronics yana yin harkar kayan noma da kayan feshi in yaje abba ya ga atamfofi zai siyo babu wani abu da wani ɗan kasuwa yadda ba ya siyarwa ba haka ba ne komai komai suna siyarwa to haka kai ma ya kamata ɗalibi komai ya zama kana da neman muhimmanci da shi ina ma wani cika ni mai zan yi da na hau nan karatun musu ne kawai shi da ya fi son karatun caji kawai ko kuma wani kuma ya fi son karatun aure saboda abin da yake nema kenan nan kusa wani kuma ya fi son karatun raddi duk dai mutane sa ta zaɓen abin da ya musu suna kyala sauran to za su wayi gari su ta nadama wa in yabi halun anisti'abi ce amma idan ka samu kanka cikin kuncin da ka gaza yadda zaka cika littafin wani kunci na iya sa ka kasa cika littafin ba da san zuciyarka ba littafi ya kamata ka koye shi gaba daya amma wani kunci ya hana ka koye shi to wannan li'arifin ajada fintikabi go to babu laifi kai isti'ana da wani malami wanda ya goge wajen intikhabin ana samun wasu malamai da su maka intikhabin me zai maka amfani wato juz'i ne na malami kai dalibi idan ka zo to ka bari ya koya maka duka misali a ce muwadda ce to ka bari ya koya maka ita duka ka koya yana bada riwayar muwadda to amma idan ya zama bizar ka ba za ta kai ba ka je umara ne misali a irin yanzu ba ta kai ka koyi muwadda duka ba wataƙila sati biyu ne ko kuma guzurinka ba zai kai ba ko kuma ka shiga cikin kunci an baka labarin mahaifiyarka ga ta ba ta da lafiya tana neman ka ko wani dalili dai haka to a wurin a lokacin sai suka ce to sai ka samu wanda zai maka intikhabi kar ka yi da kanka akwai malaman da suka goge aikin su kenan intikhabi au qasuras ta'ana za hibzin to okay idan zaka intikhabin a can da kanka kai kai shi da kyau ko kuma kai au qasura ka gaza daga iya intikhabin ista'ana za hifdhin sai ka nemi taimakon wanda yake ya goge faqad kana min al-huffazi man lahu yu'ad akwai malaman da ake lissafa su a matsayin wanda suka yi intikhabi al-imam ad-darqutni yana cikin su al-imam abul qasim al-lalakai ya goge akan wannan shi kanshi sahawi ya ba da labarin cewa su ma sun zama suna haka wasu ma akwai wanda har suka mai da abin ma sana'a wato kaman summary kenan za a yi maka ba ana yin irin wannan ba an ba da wani textbook katotu kare sai da zaka da shi a chemistry sai a samu wasu yan aji hudu sai su muku samarin shi har sa a shi kuɗi ko wata ƙungiyar ɗalibai shine intikabin ko mun gane su rairaye muku me zai yi amfani to akwai wanda suka goge akan haka alimamu dara kutsani ya goge akan wannan in kana so ka koyi karatun juz'in wani malami ya maka yawa to sai ya nuna maka cewa to ka koya daga nan zuwa nan nan kuma a tsallake ya san inda maimai ne ya san inda watakila za ka iya wadatuwa daga sai kaji daga gun malamin da ya iya wannan to babu laifi duk ai haka ka ina ganin karatun ya isa haka ya wuce maki ma har an kai karfe awa guda a ga al'ada ba mu cika ba mu cika awa ɗaya ba amma saboda wannan ya shafi mu kai tsaye mu ɗalibai kaga sai surutu muke ta yi bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik